famakin wanda baya neman samun duki eh, wadata a cikin aure wa qad qala Allah ta'ala in yakunu fuqara yughnihim Allah min fadlihi in talaka ne in tu talaka ne Allah zai wadatar da su وروي هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما ايضا ومن حديث ابي هريره رضي الله عنه يتي ان رويته كما دغا روايه ابو هريره الله يكرمه masa yadda yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace salasatun kulluhum haqqun ala Allah aunu yace mutum uku Allah ya dau alkawari zai taimaka musu na farko almujahidu fi sabilillahi wanda yake yaki dan da addinin Allah والناكه يريد العفاف da wanda ya aure yana son ya katange kansa ya kare addinin sa da matan da ya aura dan su samu yardar Allah Allah zai musu albarka wal mukatabi yuridu al adaa da wanda aka yanka masa fansa yana niyan ya bayar sai ga Allah ya taimaka mashi wannan riwayan Abu eh, Ibn Majah ne ko ta inganta ko bata inganta ba abinda ake nufi shine eh, in ba ka da kuɗi aka ce ka hakuri dan aure in ma yana bukatan kuɗi aka ce gidan miji sai da hatsi ko in ba ka da kuɗi ka je kai aure kana da matanka ɗaya ka je a tsanani ka je ka kara to kuma za ka jawo kanka sabon aiki kuma ka ce an ah, manzo Allah ce ka kara ka kara ka je kara uku hudu sa'an nan kuma gashi har yanzu abu bai canza ba to yaya za ka yi kenan aka ce ka tashi ka je ka yi sana'a ka yi aiki ka samu abin da za ka ci da iyalanka saboda ku zauna lafiya kowa ya san in ba da hatsi ba in ba ci da sha ba yadda za a yi a ji daɗin rayuwa gidan aure ba yadda za a yi to shi ne suka tilasta wa mutane sun ce a daina haihuwa a daina yin mutunci don menene ana zaune musulmai su arewa musulmai duk inda suke ga tsabta ga mutunci matarsa na gida ba mai ganin uwarsa tana boye ba mai ganin ta sa'annan kuma kowane ne uwarsa da matarsa bai fi karfi a kama ta ai rawa ba dan me yasa bari duk yadda za a yi sai an lalata musu rayuwa matansu su fito sai aka fara wurgo musu abinda ana ai ba kansu bai waye ba ba su yi karatu ba shikenan kowa ga ta ta fito ita ma za ta ce ta yi boko kanta ya waye sannan nan in kanta ya waye ana nan ana nan aka ce su daina haihuwa matukan za saka ƙuri'a ne wai a zabi shugaba a cikin duniyar Najeriya na har adada kaza waye zai shugabanci sai musulmi sai cikin arewa ko to ne suka ce a daina haihuwa sai kuka kiya kuna haihuwa to sai aka tsara wata rayuwa da kanku da kanku za ku wulakantar da kanku har rayuwa ta zo ta lalace dan gashi kowa yana kallo ko kullum za ka fita ka sallai matanka za ka aiki kwana talatin in ka je ka karbo albashin ba za a baka albashin mako ɗaya ba kai da matanka kwana talatin za ka yi aiki wata ɗaya amma za a baka albashi sai a baka albashin da da kyar zai muku mako kai da matanka yau ki yi hakuri gobe hakuri duk surutunka da tawilinka da karyarka ka ce ai ba lalle bane zani mai tsada za ta yadda to abinci kuma fa ba lalle bane a ci abinci ba so uku rana daya na jiya ya wadatar na yau to yau sai dai ku yi hakuri yau ba zai menene da menene shikenan yau ku yi hakuri gobe ku yi hakuri komai yana da iyaka ko sai a zo a ga to ya zaka iya kai tsawa a gidanka matanka ta shaurare ka ba abinci ba sabulun wanki dan me zaka tsaya kai tsawa sai sai an ishe ni ba isasshen abinci ba abinci sannan kuma tsawon me ana nan ana nan ba nan abin da suke so ba yau gobe shekara ɗaya shekara biyu ba abinci ba isasshen abinci gobe ta ce za ta fita ta je ta nemi abinci za ka iya ka hana ta To ta fita kowa ya fita waye zai zauna ya tarbiya yaya matanka waje kai ma a waje matanka a tafi kai ma kana tafi ina mutunci babu mutunci abinda suke so su tabbatar kenan amma ba su za su yi ba a'a da kanku za ku yi ma kanku za su ba ku mulkin kasar za su ba ku shugabanci amma za su sa ku gallaza ma ɗan uwanku tun da kowa ya san kowa ya waye gari ya tashi ya san rayuwar musulmi akwai mutunci akwai daraja akwai karamci kana da matanka daya ko biyu ko uku ko hudu ga iyayenka ga kannenka in shekara ta kai cikin azumi ƴaƴan kanwaka ka koyarka za su je su ga kawu aje a sai ri faki dai aje ri kwano dai ko rabin kwano duk bai kai ya kawo ba a bayar wannan ta kawo wannan ta kawo kawu ko kaka ko eh, in shekara in kusan sallah ebi naira mai can ya je kwar ya sau eh, rabin turmi guda goma ko guda biyu. biyar kowa ya bayar wannan dan kwali wannan da sai suka zo suka gallaza abin yanzu ma in rs ka ta kawo maka sukari kana sai gaban ka ya faɗi na zaka samu a tamfan da zaka ba wannan mutuncin an zubar wannan zumuncin an zubar wannan duk wa'annan sai aka zo aka wayi gari kowa kana cikin gidanka kana shakkan matanka tunda baka da isasshen abincin da zaka bata baka da isasshen tufan da zaka bata kana kallo kana shigowa gida kana kallon matanka sai ta baka haushi tana kallon ka sai ka bata haushi ba ta yi maka laifin komai ba dan baka da abin da zaka bata ya'yan ka ba laifin komai ban ka su sai ranka ya ɓaci to shi kenan rayuwa gida ta mutu kenan kowa zai fito waje kenan kowa kai ka fita waje kana cikin lafiyanka kenan da iyawanka kana aiki ana baka cikakken albashi da duk alawarsu da za a baka bai ishe ku mako ɗaya ba in ka tsufan karfin kai kare kai ritaya sai ka yi shekara arba'in kuma baka 75% ana baka 100% bai ishe ku 75% ma'ana rayuwa ta zama banza kenan ma'ana yanzu rayuwar da ake minus kenan negative ma'ana duk rayuwar da kake cikin Najeriya yanzu in ma'aikaci ne mai albashi hasara kake ba ka da riban da ba ka ci lafiyarka ba ta isa ka kawo abin da za ka ci da iyalanka ba ina garan da lafiyarka ta kare sai ne to shi sa ba ka da yadda ka yi sai kai ma ana nan imanin ka na raguwa kana tawili ya zai ce ma to larura ai bukata sai ka shiga yaudara sai ka shiga sata sai a waye gari kowa ya zama barawo kowa ya zama ba imani ba mutunci shi kenan sai Allah ya saukar da bala'i sai a ce wa daraba Allahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha ha ragadan min kulli makanin فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والجوع duk wa'annan kasashe da kuke ji ana yaki ana tashin hankali ana kashe kashe kowa ya fita ya shiga daji ba ruwanka ba matanka ba yanka kana fama da ranka ne ba sarki ba kowa ya shiga daji yaki ake ta yi haka suke zaune da lafiya aka zo aka tsara musu rayuwa ta fitina ta kauce ba ta fandarewa addinin Allah shi sai Allah ya zai janye tallafin da yake basu su cikin rayuwa sai Allah ya janye shi kenan sai su wayi gari akwai wanda suka shekara ashirin sai cikin tanki sai daji akwai wanda ya wayi gari bai san iyayensa ba akwai wanda aka wayi gari aka tarwatse ba shi ba matarsa ba ƴaƴansa ran shi yake an rabu kenan har lahira duk abubuwan da ake saka muku kenan ake ake tsarawa ake son a zo a shiga ciki in ba haka ba me ya kawo mutum na rayuwarsa da lafiyarsa yana aiki kowa ya san albashin da za a bashi ba zai ishe shi mako ɗaya ba kuma ba wanda ke kokarin yaya za a yi sai dai kowa na son a ɗora shi kan makami ya yi sata ya ɗebi kuɗi kaje da shi ina duk abin da ka ba. a zalunci ina za shi ba abin da za ka yi da shi kai kanka ba za ka samu kwanciyar hankali ba waɗanda suke da haƙƙi ake son a kasan ka cika musu asibiti da magunguna makarantu da kayan koyarwa da ilimi da lafiya da mutunci sai ka kiya kaɗe da kuɗin ba abin da za ka yi da shi za ka je ka nemi malamai masu tsafi wannan sai ka kawo kura a yanzu wannan sai ka je a kawo ɗan karnuka malam mai ɗan karnuka wayannan malam mai kaza wannan malam mai kaza mai badosa mai kasha duk baki ɗaya ku je imanin ku ya kare kun kafirce duk ba ba malam suka bane ba asiri bane sihiri ne duk abin da aka yi a ce sai an yanka kura daga baya ko bakin kare ko bakin dan taure ko bakin doki ko duk tsafi ake bautawa aljani ake wallahi tallahi ba tsubbu ne da aka sani na ko ai addu'a ko a rubuta maka tab'a a waɗannan manzon Allah ta ce duk wanda ya je wurin mai buga turadi ka gaskata shi ka je ka je wurin sa kwana 40 ba za a karbi sallar ba za a baka ladan sallar ka ba in ka gaskata abin da ya fada fa kad kafara bima unzila ala muhammad zuwa za ka yi buga turadi ya ce akwai sa'a ko ba sa'a shi ke nan manzala ce kafarta bima unzila ala muhammad to matsala ta yi tafiya ta yi tafiya yanzu masu kuɗi ma ba zai fita gida ba sai ya dauki telefon ya buga malamin sai buga masa akwai a ko ba sa. to tafiya ta yi tafiya yanzu an sallake wannan matsafa zunzurutun sati ake a je a kawo kura zai kawo ɗan adam zai kawo ɗan yara zai kawo tsofaffi zai kawo bakin zai kawo ɗan karnuka zai kawo bakin taure zai kawo bakin menene duk wayannan abubuwa tsafi ake ana bautawa aljanai ne wannan aljanai su ne suka yi alkawari abinda kake so za su yi maka amma wallahi tallahi sai ka kasance وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر إنما نحن فتنة فلا تكفر دو أن راتي راتي راتي أكيد sai ka ranka da iliminka da bokonka da makaminka da menene duk baki daya sai ranka da daddare ka je wurin mahaukaci ko mara mutunci ka je ka ɗebi dubu saba'in dubu ɗari ka bashi ma'ana shine ubangijinka yanzu yana cin zarafin Allah da addinin musulunci ka yadda shin da shi zai kare ka ka samu makami ka samu kuɗi ka samu menene duk gashi sun yada na kali ne ai ba za ka samu duniya ba sai kai rashin imani a kimfi da alqur'ani a yi zina a yi liwati a karanta alqur'ani a saka cikin jini wai sai kai rashin imani wallahi tallahi duk kafirci ne an rabu da addinin musulunci kaulan wahidan kuma bai kara maka minti ɗaya akan kujerar karen da aka kai zaka sauka wallahi ba aljanai ba ko menene ba ba wanda zai iya tilasta Allah madaukake duk wanda ya yi kadin cewa wani mai matsafi zai iya masa abinda Allah bai ga dama ba wallahi ya kafir ya shiga cikin tauhidin rububiyya wanda ko mushrikan farko ba su shiga ba ga su ko ina ba inda ba sa nan a kumasu suke a ankara suke a azare suke a gada suke da kalli suke a azare suke kofar gabas ne kofar kudu ne kofar yamma a katsina ne a maraɗi suke a nijar ba inda ba sa nan yanzu su ne ubangijin nan da aka koma gare su wai dan a samu mulki ko a samu kuɗi ina zai kai sai ka zalunci mutane ka tara ka je ka ɗauka ka ba wani ya je kuna bauta ma aljanai me kai an kayi kasara kai kasara aljani baya iya tsafi da sihiri baya iya kara ma sakan ɗaya kan mulkin karan da Allah ya kaddara za ka sauka duk matsafan duniyan nan ba za su isa ba sun yi kaɗan ran da Allah ya kaddara za ka sauka duk matsafan duniyan nan su buge bugen su duk su gama sai ka ga ai masalan ba ta nan take ba wanda zai iya kilasta Allah madaukakin sarki kuma Allah ce wa qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadra mulkin ka in Allah ya kai shekara nawa za a yi ran da Allah ya kaddara za ka sauka duk matsafan duniyar nan ba su yi kara masa kan ɗaya ba to ina kake ya dan me za ka je ka rasa imanin ka wai dan ka hauka saura kan mulki ina mulki zai kai dukiyar da ka tara a haramun ina za su kai ka baka san da a je a yi ma lissafi tun daga ɗari har miliyan wallahi sai a yi ma lissafin su ina ka same su halacce ko haramun in ka tsira cewa halal ne saura tambaya biyu ina ka ciyar da su halal ko haram Ya ce yace salihina min ibadikum wa ima'ikum tunda Allah ya ce min ibadikum ya halatta ce abdi ko amati amma hannun da aka yi fa aka ce karahatu tanzihin ne wa kala abdan mamlukan da eh, abdan mamlukan Allah ya faɗi haka wa alfa ya sayyidaha ladal babi ta samu to alfa ya sayyidaha ladal babi wurin kofa wa qala min fatayatikum almu'minati haka Allah ya faɗa wa qala annabi sallallahu alaihi wasallama imam al-bukhari ya kafa hujja da cewa ya halatta ka ce ma mutum ya sayyidi ko ya maulaya saboda me yace ai manzon Allah ya ce qumu ila sayyidikum lokacin da manzon Allah haka je yace aje a kawo sa'ad ibn mu'az wannan yahudu bani kainuka ne ko bani quraiza yace wani hukunci za a yi musu aka ce manzo Allah ce ina Sa'ad ibn Mu'az aka ce yana gida ba da lafiya ce aje a kawo shi ya je aka dauko shi kan abar hawarsa yana tafe yana zuwa da manzo Allah ya hango shi zuwa yake qumu ila sayyidikum ku tashi zuwa tarban shugaban ku sa ba laifi kace ya sayyidi ya maulaya matukan babu girman kai a ciki ba zai sa shi girman kai ba to akan wannan matsalan suka ce menene hukuncin mutum ya tashi dan ya girmama malamin sa ko shugabansa wani suka ce inna yawma yaqumun nasu li rabbil alamin al inna ma huwa rabbil alamin wani suka ce a in malami ne mai daraja ne babu laifi ka tashi dan girmama shi matukan ba zai sa girman kai ba duk matsaloli ne masu matukan sauki tunda malamai wayan sun bada izini ba ka da yancin ka hana mutane ko ai tashin hankali in suka yi dan wannan ma'ana shi da sai ka kyale su dan yace kumu ila sayyidikum yace wazkurni inda rabbik ka tunasar da ni ka ambaka tunasar da ni wurin eh, shugabanka rabbuka ai sayyidika ai sayyidika wa man sayyidukum da wata tawaga ta zo wurin manzo Allah sai ce wane ne shugabanku sai a wa'annan nasoshi Imam bukhari ya kafa hujja don ka ce ma malaminka ko shugabanka ko wani sayyidi ko maulaya yace duk babu laifi inna ma hani da yazo kada a fadi wa'annan saboda wai a kare wannan janibin saboda kalma da take daukan ma'ana mai kyau da ma'ana mummuna ana sai manzon Allah manzon Allah ya fi kowa kare tauhidi shi yasa yake cikin fatul majid babu himayatil mustafa janabat tauhidi duk abin da zai bayu zuwa wani abin da bai dace da tauhidi ba manzon Allah shi tsawata wani zai ce ma sha Allah wasita ya Muhammad yace aj'altani lillahi niddan qul ma sha Allah wahdahu aw masha sha Allah thumma shi'ta dan me zaka hada ni da Allah ka sani kini ne da Allah manzo Allah ya ya tarar da wani wani alaramma yana hutuba yace wa man yuti illaha wa rasulahu faqad rashad wa man ma? faqad gawa sai manzo Allah ya ce bi khatibul qaumi anta bi khatibul qaumi anta ina laifinsa yace wa man ya'sihima dan me zaka hada ni da Allah a cikin zamiri daya anan sai manzo Allah yace bi isa khatibul qaumi anta bi isa fi'lu madin dalun ala insha'iz zammi bi isa kenan ko khatibul qaumi fa'ilu khatibu fa'ilu bi isa wa alqaumi mudafun ilayhi anta ina ma ina mawdi'in anta min al-i'rabi bi'sa khatibul qaumi anta zai zama fa'ili a ya zama gwaranci kenan sai a ce taukidi kenan ko kuwa ka ce bi'sa khatibul qaumi khabarun lil mubtada muqaddam anta مبتدا مؤخر اي تقديره انت اي انت ضمير الفضل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا بئس خطيب القوم جملة بئس خطيب القوم في محل رفع خبر للمبتدا فلكل قلت فقد أصبت أما أنك بئس خطيب القوم أنت كما فائل يا مغوارنتي sai dai zama tawkidi ko ko ya zama mubtada muqaddam ko mubtada muakkar mafhum haka manzo Allah ya same shi yana fada wa man yuti illaha wa rasulahu yayi daidai faqad rashad sai ce bai ce wa man ya'ti Allah wa rasulahu sai ce wa man ya'tihi ma sai manzan ya halatta a fadi haka fa to amma sai manzan Allah ya fahimci wannan kada da garin faɗin wannan abin har a zo ana gama ana hada manzan Allah da ubangijinsa ya zama ne. sai ce bi khatibul qaumi anta abinda aka mar da man ya'si Allah wa rasulahu amma kada ka ce wa man ya'sihi ma to shi yasa waɗannan kalmomi ake kakkauce masu eh duk abin da zai bayi zuwa girman kai ko zai sa shi dan ya zo ya abin nan kauce mu duk bayan Allah na gari kauce masa suke mutum baya son yayi abin da za a ga alaman girman kai akan yanzu yanzu sai Allah ya wulakanta ka haka Allah haka manzo Allah ce Allah ya ce al-kibriya'u izari wal azamatu ridai aw bil aks faman naza'ani fi wahidatin minhuma qasamtu Allah haka Allah ya ce isa da cika ne sai Allah madaukakin sarki duk wanda ya jayayya da Allah ce sai Allah ya karya shi to shi yasa sai ga manyan malamai duk sa na ga sai Allah shi gafarta malam sai ce a almajirin malam almajirin malam ba haka bane shehu dan hori aka ce ala sabbi ne sai aka ce amene ala sabbi in aka ce modibbu sai ce ala sabbi sai ce sabbi ne ai aka ce modibbu ai babban malami kenan sai ce a a sabbi ya sabbi ne na sabbi ne ne wai sabbi ya ishe mu fi dai sabbi ba shi da izi dai ba ko mata tsofaffi gida sun haddace zuwa sabbi aka ce modibbu sai ce ai sabbi na ma da mun kai sabbi sabbi isma rabbika shi ne kuke ala sabbi ne ko ba haka kuke ala sabbi ne ba ta san ma'anar sa da filatanci ma'ana dan kar a kamba maki duk sa'an da ake kamba ma ka sai shekan ya zo ya shiga maka ba abinda inda zaka samu ɗaukaka wurin Allah sai da tawalu'anci har ka fito kace kai ne kai ne wallahi sai Allah ya karya ka akwai kisa da ta shahara a makka wani lokaci da jimawa aka samu fari babu ruwa mutanen makka suka je suka yi suka yi ta ruwa Allah bai ba su ba ana nan sai wani mutum bakin bawa ya zo ya yi sallah makka ya yi tsawafi sai ya zauna ya daga hannu ya Allah bayan ka sun rake ka ka ba su ruwa ba ka ba su ba Allah na roke ka dan kaza dan kaza Allah ka shayar da su wani balarabe na zaune yana jin ce wani irin mutum ne haka yake ya zabo kalmomi masu ratsa zukata haka kuma sai Allah ya shayar da sai ce sai ya ga inda wannan mutumin ya fito sai ya bi shi a hankali a fakaice sai ya je ga inda ya fito sai ya dawo wata rana ka shiga, sai ya je ashe bawa ne inda ake kawo bayi ana sayar da sai ya tashi ya je wurin kamar bai san labarin ko bai tambayi shugaban su balarabin da ke rike da wurin kana kuna da bayi ko wannan lokacin ya ce eh ga bayi ga sunan yace ina suke yace ga sunan kaza duk wanda kake so ka saya ga majiya karfi ga wani ne yace a ga wa yace a ba wanne ne kake so yace wannan tsohon yace wannan tsohon ga abin ga abin a zo a gani kai gaje me zaka da yace shi nake so nawa zaka saya nawa zan biya yace nawa zaka saya tun da kai gaje abin naira dubu goma a ce kawo naira uku ai ka san wannan kake so eh me zaka da wannan yace shi nake so sai to nawa zan biya yake kaza ma ana neman kai da shi me amfanin wannan sai sai suka kama hanya suna tafiya sai yana girmama shi sai wannan ba ce a'a ni fa ka ne saya na kai ya kuma kake sai a kai ba bawa na ba ka fi karfin bawa sai ke me ya faru sai ke ai kaza kaza kaza kaza kaza kaza la asiri ya tuni sai ya daga hannu ya ce ya Allah da ba wanda ya sani ka bar ni a ɓoye ina nan lafiya amma yanzu tun da ka bayyana ni mutane sun sani Allah ka karbi raina kun ga inda wani yake ko ya ce Allah da ina boye ba wanda ya san da ni amma tun da yanzu ka bayyana ni mutane sun sani yana tsoro daga yau gobe a zo tabarruki malai mana addu'a tabarruki sai sai dan ya zo ya shiga shikenan sai ya rinka ji da wani abu sai Allah ya kare shi kariya sai Allah tun da ka bayyana me safwatu safwa ya kawo wannan ko gaskiya ce ko kuwa labari ne ake bayarwa abin fahimta abin la'akari a wurin shine bayan Allah ko ya kansu ko ba hausa lokacin da yake cikin hayyacinsa ka ce Allah ya gafarta malam sai ce almajirin malam har mu ce ni shehu ne ni waliyi ne ni menene kasuwanci ya shiga ciki Allah siyasa ta shiga ciki duniya ta shiga ciki to tunda kasuwanci da duniya da siyasa sun shiga ciki ni ina so kai kana so sai an samu kamfe to shine sai in ta kambama abin da nake so da wanda nake so wannan ya kambama nashi dan mu samu jawo hankali wallahi tallahi duniya ta ce قال حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال yace an karbo daga Abdullahi daga Abdullahi dan Umar yace manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi yace idza nasaha al-abdu sayyidahu wa ahsana ibadati rabbih kana lahu ajruhu marratayn yace duk bawan da yayi Allah cikakkiyar biyayya sannan yayi yayi ma ubangidansa cikakkiyar biyayya babu babu zalunci ba yaudara Allah zai ba shi lada guda biyu قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إتي من الله صلى الله عليه وسلم يتي المملوك الذي يحسن عبادة ربه Ba wanda ke kyautata biyayyar Allah madaukakin sarki wa yu'addi ila sayyidihi allazi lahu alayhi sa'annan shugabansa da yake ya mallake sa kuma ya masa biyayya da ake da abin da ya dace ba wai irin biyayyar da zai ba Allah ba fa dama biyayyar Allah ita ce farko ita ce a'ala sa'annan kuma Allah ya tsora maka nauyin kai wanda ya saye ka mai gidanka biyayya من الحق والنصيحة نجسيا كما نصيحة a له da ده yana da lada biyu. قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يجي أبو هريرة يأتي من الله صلى الله عليه وسلم يأتي أنه قال من ذا الله يتي لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك اسق ربك إيه kada mutum ya ce ma bawa eh je ka ciyar da ubangijin rabbaka ma'ana shugabanka ar-rabbu bi ma'ana as-sayyid to saboda wannan kalma an fi son ayi amfani da ita wurin Allah madaukakin sarki sai sai kada mutum ya ce af'im rabbaka wa dhi rabbaka rabbaka shugabanka mamallakin ka din wanda yake kai bawansa din ne kada ka ce wani ya ce je ka kace da rabbuka wannan kalma kar ayi amfani amma me zai ce wal yaqul sayyidi wa maulaya sai ka ce sayyidi maulaya wala kul ahadukum abdi amati kai kuma da ke mallakan bawa kada dan girman kai ka ce bawa na abdi amati bawa na baiwata sai dai ka ce wal yaqul fataya wa fatati wa gulani sai ka samari ko yaro ko menene to wannan hani da imamu al-Bukhari ya kawo hadisi ne sahihi daga manzon Allah shine ya fassara kafin ya kawo yace ai gashi Allah yace min ibadikum wa kaza kaza kaza din nan to wannan hani ya zama karahata tanzihin kenan ba ya haramta bane in ka fada ya halatta don ga shi da Imam Bukhari kawo Allah ya fada a cikin Alkur'ani manzon Allah ya fada a cikin hadisi قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يتي من ذا الله إرادة من الله ثبت غريت يتي من أعتق نصيبا له من العبد دون دي أنت ربونش باوا فكان له من المال ما يبلغ قيمته in yana da sauran kuɗi da zai iya biyan sauran abin da ya sauran cikin bawan to sai a kimanta ya biya wa utika min malihi sa'annan a yanta bawan daga dukiyarsa wa illa in ba wani kudi kuma faqad ataka minhu ma ataka in ba shi da kudi to gwargwadon abin da ya yanta ya yantu sauran abin da ya sauro kuma sai a karya masa fansa a yanka masa fansa ya je nemo ya biya قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال yace an karbo daga nafi'u daga abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda yace lallai manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi yace kullukum ra'in dukkan ku baki ɗaya. makiyaya ne makiyayi ne ma'ana jumlatan kenan a ta biha jumlatan summa ba'da zalika ya ci biha bitafsil ma'ana a ta biha jumlatan wa tafsilan ya kawo a dunkule sa'annan kuma ya kawo a fayyace wace dukkan ku baki ɗaya ɗan adam makiyayi ne wa fa mas'ulun an ra'iyyatihi kowanne fa a cikin Qur'anin lahira Allah zai tsayar da shi ya tambaye shi abinda aka baka kiwo mai kai a ciki sa'an nan sai zo zai fayyace fal amirul ladhi ala nasi ra'in sarki da yake jagorancin mutane yake shugabancin mutane shugaba ko gwamna ko kwamishinan 'yan sanda ko minista ko shugaban kasa ko malamai ko wane ne aka ce fa makiyayi ne Allah ne ya baku amanar kiwo kuma Allah ya mantawa ba abin da za a yi kuma yayi Allah bai sani ba kuma sai Allah ya tsayar da shugaba ko a sarki ko malami ko gwamna ko wane ne sai Allah ya tsayar da shi ya tambaye shi abin da aka baka kiwo din nan bai kai a cikin su wa huwa mas'ulun anhum wannan shugaban ko sarkin ko wane ne Allah zai tsayar da shi ya tambaye shi mai kai a cikin su ce war rajul ra'in ala ahlihi ma'ana shugaba shugaban kasa ne ministoci ne gwamnoni ne kwamishinoni ne kwamishinan 'yan sanda ne sarki ne ko duk wanda yake rike da wani mulki komin kankanta sa komin girmansa ka tabbatar da cewa kiwo Allah ya baka misali Najeriya na ɗauke da ɗan adam miliyan ɗari duk wanda ka waye gari ka zama shugaban kasar Najeriya akwai haƙƙin miliyan ɗari a kanka sai Allah ya tsayar da kai ranar tashi kiyama ya tambaye ka ɗaya bayan ɗaya. Yaya aka yi? Me kuke yi? Ina aka saura cikin ofis? A hanya daga Kano zuwa Legas mutum zai ɗebi dukiyarsa dubu ɗari biyar za shi kasuwanci barayi su kashe shi su kwace ba su yi masa juyin mulki kenan ba ah, me yasa ba a kai sojoji ba ba juyin mulki aka ka ɗebi dubu ɗari ko miliyan za ka Legas ka sau halaliyar ka zo ka barayi suka kashe ka suka kwace me shugaban kasa yake yi bai sa an je an hana ba mutum ya taso daga Legas da hajarsa zai zo a zo a kashe shi a kwace ina shugaban kasa me yake yi ina sojoji ina bindigo ina karfin da Allah ya ba kasa gwamna da yake kowane state ne kowane ne shi yadda kuda baya iya giftawa kofan gidan gwamna saboda bindigogi haka ake son kowa ya kwana gidan shi lafiya kada a je a kashe mutum a kwashe dukiyarsa ran da aka ce wani ya kwana a cikin firgita ga gwamna ga sarki ga wane ne yana kwance cikin AC yana wallahi Allah zai tsayar shi ya tambaye zamanin mu'tasil mace daya maɓarnata suka je za su ci mata mutunci ta tashi a cikin dare ta yi kuwa wa mu'tasima Allah ya ɗauki wannan murya ta ta yi sa murya eh, mu'tasim ma'ana shugaban kasa kenan yana bacci sai ya tashi ya share bacci a idanunsa ya daga nan mace daya a amoriya ya tara rundunan yaki manyan malaman hadisi na ciki manyan malaman fiqh na ciki kowa sai ya fito a je a tsirar da ran wannan mace daya in ba haka ba muka kwana aka ci mata mutunci Allah ba zai bar mu ba daga wannan baccin ya tashi ya wanke bacci a idanunsa aka tara dakaran yaki wannan dakaran yaki dan a tsirar da ran mace kwaya daya akwai manya-manyan malaman hadisi a ciki akwai manya-manyan malaman fikihu a ciki duk sa'an da aka ce za a ci musulmi ɗaya a mutunci wallahi gwamna ya kwana a cikin AC ko sarki ya kwana a ciki yadda ake kare gidan sarki ko gidan gwamna haka ake son kowane musulmi ya kwanta a hankalin shi kwance a cikin mutunci in ba haka ba wallahi sai Allah ya tsayar da kowa ya tambaye shi me kake yi ina ikon da ka sake da shi ba su kake mallaka ba saboda su kai ka zama gwamna ko sarki ko shugaba ba to dan me za su kwana yunwa kai ka kwana kana ku dan me za su kwana a cikin firgita kai kana kwance cikin eh, kana kwance cikin kwanciyar hankali dan me dan me za ku bar su cikin duhu babu security gidan shugaban makaranta security hudu makaranta duk security uku ko bakwai sa'annan a za a sake wannan a sake wannan wallahi tallahi sai Allah ya yi hisabi dan me za ku bari likita ba magani sa'annan waɗanda ke da iko su suke wallahi sai Allah ya tsare ya hisabi tun da ran da aka ce ka zama shugaban su ka samu aiki sai na Umar baya barci yawo yake a cikin Madina na kada a zo a cimma wani mutunci Allah zai kama shi in kai iya kokarinka sa'annan abu zai karfinka Allah ya yafe maka amma da gangan duk karfin da daula ke ciki sai shugaban kasa sai ministoci sai gwamna sai sarakuna sai manyan waɗanda nan sauran al'umma fa duk ba kiwo Allah ya baka ba wane ne ya baka kiwo wannan mutane Allah baya kallon ka Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi dirran da aka ce mutum ya tashi da dukiyarsa daga Kano za shi Lagos yan fashi da makami mutum dukiyarsa za shi neman halar. a kace shi a kwace dukiyar kuma shekara ɗaya shekara biyu kowa yana ji me zai hana a baza sojoji wurin duk su je duk wani duk wani dan fashi da makami a kama shi a sayan da za a yi a hana su ba jin mulki aka je aka yi musu ba ba kashe su aka yi ba dan me aka yi shiru wallahi sai Allah ya hisabin wani kada ka taba tsammanin an ce ka zama eh, ka zama darakta ko principal a makaranta shikenan ka je ka zauna kan tebur ka ji yi mulki ka ji daɗi a'a wallahi tallahi aiki aka ɗora ma duk waɗanda ke wannan makaranta hakkin suna kanka in ba za ka iya ba ka sauka kai risaya kai risaya amma har ka zauna ka ci lagwadan wannan abin wallahi tilas ka kare musu mutuncinsu addinin musulunci yake duk sa'an da ka zama shugaban kasa ko gwamna ko minista ko sarki duk waɗanda ke karkashin ministry inka ko state ɗinka wajibi ne kanka ka kare musu abubuwa guda biyar ko guda shidda in aka yi sakaci cikin ɗaya Allah zai tsayar da kai ma hisabi addininsu rayukansu dukiyansu hankulansu mutuncinsu dangantakarsu wa'annan guda biyar jirran da aka ce ka zama shugaban kasar Najeriya mutum miliyan ɗari sai ka kare wa'annan guda biyar in kai sakaci akan ɗaya sai Allah ya tsayar da kai yadda ake kare gidan shugaban kasa yadda kuda ba za iya gilmawa kofar gidan gwamna saboda kan bindiga haka ake son kowa a cikin Kano ko a Kaduna kowane sai ya kwanta a cikin aminci don Allah ya wajabta musu in ka kira su su zo tilas su yi ma biyayya hmm. har kai sakaki suka wayi gari ba ne cikakken albashi ma'aikaci malamin wane ne ya ce muku shugaban kasa aikin shi ya fi muhimmanci da malamin firamare wane ne yake muku gwamna aikin shi ya fi muhimmanci da mata da suke gida suna renon 'ya'ya in ji wa ya faɗi wannan babu wanda ya fito duk sa'an da shugaban kasa ko gwamna ya tashi ko wane ne ya tashi je office da ne yake hulɗa takardu ya sa ya approve ko ya soke mace ta tashi gida tana hulɗa da dan adam da wanda ke hulɗa dan adam da wanda ke hulɗa da takarda ne ya mutunci waɗannan mutane da kake shugabanci in ba ita ta zauna gida a sai ta tarbiyyantar maka da su suka zama masu fa'a ba za ka ji dadin mulki ba duk sa'an da suka zama fandararru masu su juyin mulki masu fashi da makami har ka gama mulkin ka ba za ka ji dadi ba ashe aikin ta yana da muhimmanci muhimmanci duk sa'an da aka ce malamin firamare ko sakandare ko ina ne ba su da ba su da mutunci ba su da kima ba za a ba su abin da zai wadace su ba waɗannan al'umma da za su gama karatu kai musu shugabanci din waye zai daure maka su ka iya kai musu jagoranci sai waɗanda suka tarbiyyantar da su amma sai a waye gari malaman firamare malaman sakandare malaman har duk ma'aikata ma yanzu ya zama baki daya duk ma'aikaci aikin kwana talatin yake yi amma albashin mako ɗaya za a bashi a fakaice abin da ake yi sai aka haifar da fitinu a gidajen mutum kullum na zaune gida bayan lisha ne bayan da asar ne bayan mutum zai lalabo ya zo malam fitina ta kowa zuciyarsa ta kai haka <laughs> matarsa ta yi fushi shi ma ya yi fushi ya ce ya sake ta kuka ta ce ba za ta zauna ba karshe ni ke kuma uwar gida ne sai ce malam ba ciyarwa ciyarwa wajibi ne akan ba ciyarwa babu ciyarwa na ce mishi tun shekarun da nake fa abinci mu sauran ciyarwa daya aka ya kare to shi kuma ina zai je samu kuɗi ba kun haifar da fitina a cikin gidaje ba kenan to karshe kowa matarsa za ta zo in yayi tsawa matarsa ta yi tsawa a zo a tsallake haka ba zance tsawa bane kullum kana ce ta yi hakuri ba abinci in ta ce za ta fita ta je ta nemi abin da za ka kana da ikon ka ce kar ta fita in ta fita me za je a haifa me zai fitanta me zai haifa to shikenan rayuwa ta lalace fa kenan sa'an nan ana wannan ba ana rayuwar kullum zaka ji wane ya mutu wane ya mutu tun masu shekaru ɗari har yanzu daga shekara talatin da bakwai shekara arba'in shekara hamsin yanzu kowane lo'iri na kowace shekara cikin rayuwa yana mutuwa to wannan mutuwa da ake yi don Allah jama'a da shugabanni ne da wanda ake ma shugabanci ko da a ce Allah baya yin komai cikin kabari sai dai a barka kwance kawai ba ce ma komai ba ba barazana a ciki kafin a tashin kiyama a ce ba azaban kabari ba tambaya ba ran da aka ce ka zauna gida za a san su kowa ya zauna gida kwana uku da shugaban kasa fara kowa sai mata ke murna suka ce yanzu an daure musu mazan sai kowanne miji Allah Allah yake ya fita ya je wani abin da ya dawo bai zaba zama gida ba mata ne Allah ya dora musu zauna gida shi ba zai amma cikin kabari za a je a saka ka ko ba shi kana kwance shi haka kawai na a ce ma babu komai sai kana kwance baka da ikon ka fito dan Allah bai isa barazana ba to ina hankulan mutane suke shedan ya ɗauki hankulan mutane ya fita kin malamai suna nan suna yi mutane nasiha suna yi mutane addu'a yanzu rayuwa ta fi karfin malamai sai masu tsafi abinda suka faɗa da shi ake aiki to daga nan aka rabu da imani sai sa kowa zuciyarsa ta ke kace yanzu ba zance imani zancen lahira sai in mun je ba jahannama ba in Allah yana da sama da jahannama a shirye suke dan cewa suke da baki suke faɗa da kunyan duniya ga rasu lahira suka ce jahannama ko in ta cika sai sun yi ne sai an je magi eh haka suke izini yana kato ba za ka yi ba ai jahannama ko ta cika sai ai je mai Allah kiyaye ka da ganin jahannama balle kai je magi wayannan duk shedan ne yake zuwa ya yaudari mutane ya bata maku addini sa'annan ranar lahira fa zai zo yake zai kutuba doguwa yace ku ne kuka batar da kanku ba ne na batar da ku ba bayan an yi ranar tashin kiyama an yi hisabi aka ce nan duk kun bi shedan za ku shiga wuta to da abin da yanzu kamata kowa sai ya zargi wa shedan sai ɗan ya hau minbari ko minbari zai hau ko a inda yake zai ce wa qala shaytanu lamma qudiya al-amru yanzu shaytan zai sa musu bakin ciki fiye da duk abin da suka gani inna allaha wa'adakum wa'ada al-haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li Wala la talumuni wa lumu anfusakum ma ana bi musrihikum wa ma antum musrihiya inni kafartu bima ashraktumuni min qablu inna adh-dhalimina shaytan fake faɗa wannan inna adh-dhalimina lahum azabun alim wace hutuba kenan shaytan yi a duniya ya zo yana yaudarar mutane ka je ka tashi ka je wurin malam mai tsafi ka je wurin mai badosa mai kacan kacan mai buga mm. turabi mai kaza da duk baki ɗaya dan ne yake wani mai matsafi in ka je kana zuwa zai zagi Allah kana kallo kuma dan kana son bukatar ka yadda daga nan ka kafirce ke. don an ce an idza sami'u an idza sanikum ayati la yusta'zahu biha eh, fala yusharu biha wa yusabu biha haka Allah madaukakin wa'in ma yunsiyannaka shaytanu fala ba da dhikra ma al-qawl amma tinda kana son mulki kana son kuɗi ka yadda yaje ka je maka to sai shaytan yace inna allaha wa'adakum wa'ada al Allah ya yi muku alkawari na gaskiya wa wa'adtukum fa akhlaftukum na yaudare ku na yi muku alkawari gashi na saba muku yaya za ku yi shi ne yake kawata maka ka je wurin karta ka je wurin kawalai ka je wurin karuwai ka bar matan ka na aure ka je ka tara haramu, ka je kai kaza ka je kai kaza ka je ka je ka nemi mulki duk shi ne yake kawata maka wallahi tallahi amma yau sai zai ce wa wa'adtukum fa akhlaftukum na yi muku alkawari duniya ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa yana yake haka na yi muku alkawari duniya na kawata muku shi yau na yi muku gwalo ba haka bane amma kada fa ku zarge ni ma kana li alaikum min sultani ai ba wani ito ne da ne akan ku ba da na ce ka je ka yi zina in ka kiya zan kama dan sanda ne zan kai ka kotu ne in ka kiya wani abu zai maka ma kana li alaikum min sultani, ai ba wani iko ne da ni akan ku ba illa an da'autukum fastajabtu li kiran ku nayi kuma ya zama na kuna cike da shirin alama abin da ranku ke so da nayi muku hayya kike da kuka zo a guje saboda shi ga kunan duk da mu da ku za mu wuta amma fala ta lumuni kada fa a je wuta ku je kuna zargina ba ni bane walumu anfusakum ku zargi kawunan ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhiyya inni kafartu bima ashi kaga karshe sai sai ne inni kafartu bima ashraktumuni min qabl na kafir shaida na butulcewa shirka da kuka yi da ni ashe bin shedan shirka ne sa'annan aka cika ayan da cewa inna zalimina lallai azzalimai lallai azzalimai wanda za ta bar mijinta ta je ta yi fasikanci wanda zai bar matarsa ya je ya fasikanci wanda zai je ya yi kaza wanda zai zai yaudari mutane zai zalunci mutane zai zambaci dukiyar mutane zai saki dukiyar duk wannan ana ce musu azzalimina lahum azabul alim suna da azaba mai radadi mai tsanani to bayan shaitan yi wannan hutuba kuma sai me sai wutan jahannama bakin ciki sama da bakin ciki sa'an nan sai manzon Allah ya ce wa rajulu ra'in ala ahli baitihi namiji makiyayi ne akan iyalansa gidansa matanka da 'ya'yanka al wallahi tallahi Allah zai tsayar da kai tambaye ka ka ilmantar da ita addini ka ci da ita yadda ya kamata ka kiyaye mata addininta ka kiyaye mata rayinta rayinta ka kiyaye mata mutuncinta wa'annan guda biyar duk sai Allah ya tambaye ka ranar lahira don manzo Allah ce wa huwa shi mutumin mai gidan mas'ulun anhu Allah zai tambaye ka gabar zai tambaye ka halin da suke ciki duk da aka ce kana da mace daya ko biyu ko uku ko hudu da yaya sai Allah ya tambaye ka yaya aka yi ka kiyaye musu addinin hankalin mutuncin su ka ilmantar da ita addini ga baiwa an ce ka karantar da ita addini balle ya da ka aure ta gidan? Allah zai tsayar da kai ranar lahira tambaye ka kana ba ta hakkinta na kwana ko ko a'a barni su kake ka fita ka je kai yawon ka ka dawo wallahi duk sai Allah ya yi hisabi dan mala'iku na nan duk inda ka je suna kallon ka suna rubutawa ranar lahira ta ka ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma al-yawma alayka hasiba sai ka karanta gashi nan da kai sallar lisha sai ka bar iyalanka ka tashi ka je gidan karta ka je gidan mata sai kuma kin yaudar miji sai kuma kai zalunci duk sai ka karanta ba wai sai ka je ka islamic studies ko arabic sai ba a'a zaka karanta wa kullu insanin alzamnahu ta'ihu fi unus wa nukhriju lahu yawm al-qiyamati qila kitaban yalqahu manshura iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba haka manzon Allah ya fada shine sayyidul khalqi ajma'i madina siyayyen halitta yace namiji duk Allah zai tambaye shi amanan da Allah ya baka na matanka da 'ya'yanka da mutanenka da makotanka wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha haka mace ita ma makiyayi kiwo take a gidan mijinta sai Allah ya tambaye ta kin kiyaye hakkin mijinki kin kiyaye hakki kaza kin duk sai Allah ya tambaye ta kada ki taba tsammanin cewa dan ke talaka kace dan baki da kaza wai Allah ya manta da ke Allah ya halicce ki Allah bai taba aikin manza ba sai Allah ya tambaye ta mijinta hakkin mijinta da ƴaƴanta wa hiya mas'ulatun anhum ita ma sai Allah kaga manzo Allah ka wahiya ita mace zamirul mace ne ai ita ma sai Allah ya tambaye ta mijinki mai kuɗi ne talaka ne ka mai kuɗi ce talaka ce duk abin da kuka yi kowanne ne an ba shi ciwo ne kuma ranar lahira kowa sai an tambaye shi sana ka ce wal abdu ra'in ala mali sayyidihi har bawa sai Allah ya tambaye shi ya kai tasarrufi cikin gidan kuɗi mai gidanka kai yaudara kai barna in kai daidai ka fitan ba haka ba Allah zai kama ka wa huwa mas'ulun anhu ala manzo Allah yake ku fada ku kasa kunne ku ji ku ba da aron kunne ala adatu tambihin ai ka fadaka ka ji ka bude kunnenka ka kasa kunnenka ka ba da aron kunnenka fa kullukum dukkan ku baki daya ra'in makiyayi ne da kiwo ne wa kullukum dukkan ku baki daya mas'ulun an ra'iyyatihi wallahi Allah zai tambayi kowa abin da ya ba shi kiwo tun daga shugaban kasa mai jagoranci mutum miliyan ɗari har kai mai jagorancin matanka da 'ya'yanka har kai ma sun sai Allah ya tambaye ka to ina ce dan kuma zai wane ne yake da hujja ce shi bai sani ba shi dan ne ya jashi to kowa sai sun jawabin da zai bayar ranar lahira ran da Allah zai tsaye da kai ta ka ba wani wanda zai zo ya cece ka daga kai sai hujjarka ka kalli gabas da yamma dama da ba abin da zaka gani sai wutan jahannama sai ka tana dawwa kanka kyakkyawan jawabi da zaka yi ranar lahira Allahumma ajina wa tawalla na fi ma wa barik lana fi ma a'tai wa qina wa sarif anna sharra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yazillu man walayta wa la yaizu man alayka tabarak rabbana wa ta'ala Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم